makasudin wannan taro shine a ga yadda za a yi a ciwo kan matsalar tsaro da ta addabi kasashen afirka Uh, kuma su waɗanda suke halartar wannan taron kamar yadda su kansu waɗanda suka gabatar da kasidu sun fito ne daga ƙasashe daban-daban kusan sha tara na afirka Yawwa, shin ya zuwa yanzu ko taron ya samu tattauna matsalolin da yankin Sahel ke fuskanta? Eh, taron ya tattauna matsalolin tsaro da dama waɗanda suke adaba ƙasashen Afirka. Misali aikin ko matsalar ta'addanci da kuma shigo da fici da kuma yadda makamai suke musamman ma yanda ah, ainihin ɓanna ah, da ake a ah, cikin teku take da tasiri kan bisa ƙasa ko kuma abubuwan da ke faruwa a ƙasa kuma suna da tasiri kan abubuwan da ke faruwa a cikin teku da dai sauransu ko masana sun gano me ke haifar da waɗannan matsaloli taron yana nuna cewar hakikanin gaskiya akwai matsaloli da suka jibanci fuskar gazawa ta fuskar waɗanda ya kamata su yi ayyukansu tsakani da Allah da ba sa yi sannan akwai matsalar tattalin arziki da rashin aikin yi da dai makamantansu da yadda wasu mutane suke ganin kamar ba a yi da su sannan kuma ya kasance akwai matsalar talauci sannan akwai ma kamfanoni kuma kuma irin turawan mulkin mallaka waɗanda suke katsalandan kan irin waɗannan abubuwa. To wace irin shawarwari aka bayar domin magance matsalolin? Da dai wato kasan ba a kai ga gama wannan taro ba kada in yi riga malam masallaci amma akwai wasu abubuwa da suka hito hili akwai buƙatar haɗin kai ga su jami'an tsaro walau a cikin ƙasa ko kuma na ƙasa da ƙasa. sannan kuma a kula da su al'umma sosai waɗanda suke kan iyaka sannan ma akwai wasu dokoki na ƙasa da ƙasa da suke uh, magana kan iyaka da sauransu sannan kuma samar da mutane aikin yi da ilmantarwa da faɗakarwa. janar ko akwai wasu batutuwa daban da taron ya mai da hankali wani bangare shine akwai uh, jami'an tsaro da kuma ma wasu makarantu suka da suka yi fice a wannan shekarar ta fuska inganta zaman lafiya da yanayin tsaro sannan kuma akwai jami'ai da suka yi fice ba kuma ma wai jami'an tsaron ba kawai hada wasu mutane da suka yi rawar gani a wasu abubuwa da ma suka yi ta fuskace tan rayukan al'umma da duniya ba ta sani ba wanda kuma sun yi ne tsakani da Allah za a karrama gobe idan Allah ya kai mu. Jannar Sani Usman Kuka Sheka muna godiya da wannan damar. Nima ina mai matuƙar godiya da wannan dama da aka bani Alhaji Abba.